الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأفضل المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kira masu mu assalamu alaikum barkamu da sake tare da ku a cikin wannan fili inda insha Allah yau ma za mu tare da malam kuma za mu gabatar da tambayoyin da kuka aiko mu wannan fili inda insha Allah malam zai ba mu amsa gwargwadon abin da ya sauka to a kar makalla tambayar mata farko a yau ta fito ne daga malam Ibrahim ulafa yake zuwa ga filin fatawa ta rediyo da fatar kuna nan lafiya amin tambaya ta anan ita ce su malam idan ana bin mutum azumi har tsawon shekaru biyu bai mata ba kuma ga watan azumi ya taho to malam mai ya shikai da su azumin da ake bin sa to malam ibrahim kamar wannan tambaya da kai na idan ana bin mutum azumi kuma ba na shekara guda ba an na shekara ɗi ko kuma tsawon shekara biyu da rama ba sai da kuma azumi ya zo tun da azumi ya riga ya zo sai ya ne wancan azumi wanda ake biya ce ba shi biyaran ka ba sai shi azumin da ya zo na ramadan bayan ramadan ya fita ya ƙare sannan ya dawo shi ranka wancan azumin da ya bayyana na waɗancan su bayan ya ranka shi in ya zan sakacin da ya yi babu wani dalili kamar rashin lahiya wanda ya hana shi ranku har wani ramadana ya zo ko kuma yana cikin wasu uzurra waɗanda ka kange shi da yan azumi har wannan ramadana ya zo wannan uzurin da shari'a ke karɓa to idan duk ranka ba zai ba da mudu ba na kafara amma in babu wannan hamzari to duk ya azumi guda bayan karewa ramadana karan kuma rankon can to biyar ranta guda su ya ba da mudumabi guda da wani miskini da zama kaffara ga abin da ya yi na jinkiri da sakacin ranku wannan shi ne abin da za a yi amma ba zai ce ramadana ya tsaya ba amma ya ce cikin ramadana na rankon ramadana na zai yi ya aji na bana ba haka zai yi ba su bin yi na bana ya bar wancan da ake bi ne har zuwan ramadana ya rama kuma duk rama ya ba da mudu na kafara wani abu ne guda inda da ta fi ne bacci Allah ku nufi to amin to hukun da eh, malam Ibrahim Kabiru Allah ya fata malam yace idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gabarci mutum da ciwo ko rashin lafiya har wa sai ba su iya yin alwala da kuma tunama to malam yaya suka yi kenan idan zai gabatar da sallah addinin musulunci addini ne mai sauki ko mai nasiha manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani mutum guda da zai tsaurara addini sai ya riga ya kasa saboda haka nafsi yake inna dinin Allah ya so lalle addinin Allah ne sauki na wala yusaba dinu ahadin illa galaba mutum guda ba zai tsaurara addini sai ya riga ya kasa saboda haka malamai suka ce kullu ma shaqqa anhu bi mubah لأسره والدين نصر لطفة فتوبة أكساد وتوبة مربعة وبدأ من باصرة وما دارة إن كدوبا السالكي حتى في دؤ أبن بيزن الله يقول شي قرينا أتفي الغفا وكل ما شطف عنه الغفا لأسره سبب الألم بينه والدين فيكو الدين مثله أبونا بيتوشي كما يسر كما أبونا بيحبين صوت تعالى saboda haka wato duk abin da mutum ya kasa da shi Allah ya ɗauke da shi don haka tun da bai iya alwala sannan bai iya taimama to sun zaɗi gare shi sai shi yi kokari shi sallah yadda ya iyawa domin ko nan ga littafin awadar an ce bai halatta jinkirin sallah saboda rashin tsarki baikin haka nan kuma nassin qur'ani Allah ya ce la yukallifu Allahu لا يكلف الله wato لا يكلف الله نفسا illa وسعها Allah ba zai tura marai ba sai ikonta abin da kaga dora uwa ta yi to shi ne abin da rai take iyawa duk abin take iyawa Allah ya sani shi na dofa ta rafiya ta abin da kuma ya waya Ya an sawwaka kaman kana zu usratin fa ila don haka suka zo suna da waje. amma kuma ka ɗauko su aka jingina su wasu abubuwa daban-daban saboda haka wanda ya kafa da iya yan alwala saboda rashin lahiya bai iyawa kuma ya kafa da yanke yamma saboda rashin lahiya bai iyawa wannan ya bada yanki malaman usulin fiqh da cewa akwai wani abu da ake ce marabul harith al umma sun kuɗe ma al'umma ko abin abinda bai iya yi an ce sai yaki an samu kunci wanda yake babu babu shi wato ma ji ma lakum fi dini min faraj Allah bai sanya mu kun cikin addini ba saboda haka wannan malaman usul fiqh suka ce ai akwai rafu'ul harj al umma Allah ya taimake to anin da fatar malam Ibrahim ya ji amsoshin tambayoyinsa kuma Allah ya samu ikon amfani da abin da malam ya faɗi to a karmaka Allah tambayar mu ta gaba ta fito daga wato kofin mamman ɗanta ne suru ba ka san mai dauɗa yace zuwa ga filin tambayoyin addinin musulunci ta radio tambaya ta a yau akan mun sojoji lokacin yaƙi mun yi ta cin ganima kamar kayan amfanin gona da makamantansu kuma wannan yaƙi ba na tsaye da kalmar Allah ba ne yaƙi ne na siyasar duniya to shin wannan ganima haramun ne to idan haramun ne me yi mafita to inda mutum da kansa yadda kansa amsa a so kenan ya riga ya ƙari da tambaya sai dai maganar ta ƙarfe ne a matuka amma ya ke sun ci dukkanin jama'a sun ci kamar irin su amfanin gona kuma a wannan yaƙin ba na Allah bane ne ne na siyasar ƙasa to ina sanar da kai kofo kowane irin aiki ko aiki ne na Allah to bai halatta maka abin wani sai in shari'a ta ce abin nan halal ne saboda ka babu a yadda za a yi kayan wani su zama na wani amma da yaki ne irin na addini na musulunci da ƙa'idodi na musulunci an ka samu ganima to ko shi ba a yadda kai ka yi istifari da wannan ganimar ka zaɓe masan gaba ka ce ka abin da kake so da ita ka bar wani a a cewa an kai a bar ta a raba in ka ɗauki wani abu bisa ga ɓoyo kuma aka cikin hirgi ya zan sama haƙƙinka na akwai magana sannan kuma banda haka nan abinda aka ce ya halatta ga wanda adda bukata ya ɗauki kamar irin takalmi ko ɗamara ko wani kwalkwali ko takobi ko rigar sulke ya yi amfani da ita in ya ƙare ya mayar don haraba amma in wani ya ɗauko rigar sulke sai ku ka ɗauko takalmi masu yadda takalmi man kai suna iya hori-hori. wannan ya haka duba لتسويق مئلين أقرب المسالك للجواب السالك مختصر قليل صار مدونة في الكبرى بزع الجواب أنا ما قلنا نوم أما منا ما جنا أتن قائدة في جهادي واللي شهادي فهم كل تكتيب أنا الله بني ثم أجل العيش وأنا أبن نمبا لي أما فتاة ما فتاة كنت ذاك إيه براك وأنا موسى ميكا ما موسى كايانسي to ka kasance mai yawan ibada mai yawan nafila mai yawan sadaka mai yawan zikiri mai yawan salati mai yawan istighfari a alkiyama in an ka ɗebe abin da an na wani an ka ba shi yanzu sai ka samu naka ka tsere saboda haka wannan shi ne za ka yi wannan magana in ka duba wani littafi da ake ce maka yi da alisalahi na shehu abdullahi kanan shehu jaddadi usman ta game da kuma Allah da rahama in ka duba wannan littafin za ka samu wannan bayanin da maka wanda ya ci kayan wani wanda har ya mutu ko kuma ya yi kauci ga shi idiraki ne ya maimai da kaya ne ko kuma shi ga wannan lokacin bai da abin to shi ta yawan istighfari da salati da hailala yawan najila da yawan azumi na dawu'i da yawan sadaka da sauransu ko Allah na da yan annabi da wannan bawan Allah ranar alkiyama sai ka samu ciwa to kuma abin da duk ba na mutum da zama na shi sai in ya fa ne shi an kai ko da jihadi an kai kamar na faɗa maka akwai abin da sai ya ta iya ta kima ka ɗauka akwai abin da ba ya ta kima ka ɗauka ba kamar ba dabbobin ka tauna da sauran abubuwan da mun ka faɗa na kamanta ka da abin nan takalmi takobi kwalkwal da sauransu dai Allah ta mutu to anan to sai tambayar kwafakanta ne ta biyu ya ce sojojin da suka ɗauki matan ibo a lokacin wannan yaƙi daga baya aka maida abin aure har an ka yi iyali ina matsayin auren da da aka haifa waɗanda suka riga suka wuce a lokacin da mutane ka yin wannan abin suna ganin hakanan daidai na to lokacin da suka gyara suka gane abin nan ashe ba daidai ba ne to hukunci na kawo masu daga nan saboda haka wancan dai mutum ya kama matan wani matan wanda ba ma musulmi ba kamar yadda ita karkashin ka tana takin ta da sauransu ba haramun ne wanda bai cancanta ba amma inda yaƙi ne an kai wanda ya shayi addini a kamo su matsayin bayi to wannan daban wanda mun san malamai sun saba tsakanin imamu na malik da imam abu hanifa da masu da aka kamo Wani yaƙi aka kamo da tare da mijinta mun san musamman malik abin da ake cewa wa hada masali nufa wato kamowa ta rusa arme ko da ga mijinta ga ta to arme shi ya rufe ya samu ga wanda ya kamo bai sa ta istibra'i ya taka ta to wannan abin da yake kenan to wadda da ka kama azniyata ba ka bar azumancin ka ba sannan kuma ya kinga kai ka fada da kanta cewa ba na addini ba ne ba za a samu wannan za a mai matsayin bayi ba yakin addini ba to kuma kai ba kai da awa ma kan bauta ba ta da awa aure ba a lokacin da kuna takin su ba tare da aure ba da sauransu ba su musulunta ba to wannan haramtaccen taki na amma lokacin da abuwa suka taita istibra ya gyara aka komo aka kulla aure aka abin nan to wannan shi ne aure yake ingantacce kuma ɗiya na kana Allah ya taimake mu to amin to sai kan bai ta fito daga malam alhassan mai sai da littattafai bakin kasuwa algungu yake zuwa ga filin fatawa na malam abdulrahman isa jirga gaisuwa mai yawa tare da fatar alheri ga malam don allah malam ina son shi wayar min da kai na akan waɗannan matsaloli musamman akan abin da ya shafi sallar jana'iza tambaya ta farko menene matsayi idan aka tafi an ka bizne mamaci sai a tsugunna. gaban kabarinsa a yi masa addu'a kamar yadda zo ga wani littafi da shek salih usaini ya yi wa sharhi ya ɗauko bayanin salaf ya magana a kai idan aka buzna matacce a matsabarta kuma yadda hadisi ya gudana kuma yadda yake rubuce da iya suna na mujaddadi wato idan aka buzna mace a matsabarta yana halatta da mutanen makabarta kowa su yi shi addu'a gwargwado ikonsa a nan wannan lokaci kowa shi mai addu'a gwargwadon ikonsa wannan ya halatta don akwai magana sai yin addu'a ta zan jami wannan magana ce to bai haka wannan in an kai wannan to ba illa kuma an bi abin da sunna kowa shi addu'a ga wannan bawan Allah domin akwai ya bayyana cewa in an ka da matacce magabata sukan ce ku roƙa ma ɗan uwanku tabbata da ba da amsa ga tambaya domin yanzu ne ake tambayar sa to da wannan ire-iren sa ne malamai suke magana a kai Allah ya taimake mu to amin to yake tambayar da biyu ne matsayi idan aka tashi daga nan matsabarta aka tafi gidan da ya rasu sai a sake zaunawa a yi mishi addu'a to shi kuma wannan akwai wasu lokuta da aka nuna yin addu'a bid'a na kamar da cikin wani sunnah da mutadi'at sannan yadda yake rubuci cikin suna da kuma bayan da bid'a na mujaddadi a irin addu'o'in da ake cewa rana uku da ranar bakwai da arba'in wanda ake kashe kayan magada a kawo a zauna a raba mutane a ce a yi addu'a madalla addu'a tana amfanin bakacce amma in an hausa da ita akan sunna amma a zo domin wannan abin a laɗe gare a ce ai addu'a wannan ya zo a ce shi ai kaza wannan ya zo ya ce ai kaza wannan ya zo ya ce ai kaza to in ta ce abinci ko takardu na addini wanda an ka rubuta a shafi irin waɗannan addu'a ta taho a gani ta nesa da kusa a yi irin wannan to wanda ta ce shi tuho shi gwadi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko ɗaya daga cikin salaf da ke a yi haka to ka ba shi aiki saboda haka duk abin da za a yi kan sunna turar da matacce ya mutu har kowane lokaci ana da bukata da ƴan uwansa musulmi su ne addu'a amma ba wadda mai kaidi da ake cewa ta kwana uku ba ko ko bakwai ko ma ko abin ko arba'in a kashe gara a zuwa ita a yi a halaka kayan magada wannan suna ba san da haka ba muna fatar duk abin da za mu yi Allah ya ba mu ikon mu kamanta da sunna amma idan wani ya zo gaisuwa ya yi gaisuwa wurin gaisuwa ya zaɓi da sai ce muna buƙatar addu'a to shi ne gaisuwa ba ce an kai da zuwa cewa addu'a ai da ma zuwa kai gaisuwa ai addu'a ta wasu mata ta aika mai addu'a irin waɗannan abubuwa suna ta gudana Allah shi taimake mu to amin eh, tambayar ta gaba malam ya ce menene matsayin kwana uku ana karɓar gaisuwa to zaunawa a kan uku a karɓa gaisuwa wato mutane ta suna maganganu a kan wannan amma wannan ja'izi ne ya halatta idan an sa mutum gaisuwa ya zauna عينيه تعزية كان أكو عينيه تعزية يا على السلام ونعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لوك كنت متوى جعفر كزوني يا زونا عتا كيسي أكرم صاحب ولدك الصالحي زا أدون يلا يا أبو سيد كرم تواني للثالثي نواع في دعك على خبائر inda haka ce maka ruhi na zaman nan na kwana uku mutum zai zaman nan hankali sai ɗauki ya zo ya aza ya tuna da mutane to ina son mutane su bambanta abinda ake ce ma shari'a da fatawa da wa'azi suna da bambanci domin ba wai magana saɓanin hukunci ba shi ne wa'azi hanzar abu yake ko da abu yana da sauki yana iya kore shi da nauyi domin a nisanci ai abin da adda illa wannan daban ne amma malaman shari'a su suna karanta da shari'a irin wannan da yawa akwai shi da abin da ya a kam. amma sai mai da kikiyar fahimta ta gane wannan ba kowa ba domin matsala in aka ce fikihiya ce to abu ce mai zurfin gaske shine shehu na abdullahi ke cewa lau a wadafar kullum da matar sahaba wala ba da ta sauki wa sabbi da komi bayyana yake an kashe faro faro da fahimta ta mutu da fifi ko bai bayyana ba da daraja amma mafi yawa abin da ka yi a fara nan gobe don mutum ya san abin zai gane shi Allah ya mutu don haka إن كرنت بلغة السالكي سأطولنا إن كرنت آه، أبنى من القبائر ذاعد وشم جانا بأن كثير نفروز لي فرحا سيجاها الحلس هنا تبصي يسمع الأشياء فرحا سيجاها بان حلس سيجاها الله يتمكي فرحني تو أتولك الله آه، كما يوجد زمان سيبا جيسوا لك شو شن سيكا إسرنك أنا سيبا جيسوا أما هي لبدا أشياء to ba ma ta dinga wani lokaci sai zama an sa ana yi da mutane babu wani abin to wanda ya zo wurin ta'aziyya ya mai da zaman ta'aziyya hira ya zo ba ya fi ya zama na gida kai ya zo domin kenan mutuwar da aka yi bata ratsa shi ba shi na shehu na abdullahi ke cewa cikin littafin sa sabila alif wa ba'u ahbabika fi turad la yahum yanzu kai a da uwan uwanka cikin turba a tinta da kai a turbuɗe suka dawo gida bai tsoratar da kai sai ka ba ka shiga bar shigaltuwa ka ɗora hula kana ba'a kana kekewa kana dariya kana bufa a ƙasa wanda zai mai da wurin zaman ta'aziyya wurin jira ko ya mai da wurin zaman ta'aziyya wurin tsegumi ko wurin jibar mutane da sauransu bai kai ba yana gida ne zaune ya hi zuwa ne ko ɗa ne na mutu ko ya ce ko mata ce ko ƙauna ce ko uwa ce ko uba ne domin wuri na wanda an zauna domin a wa'azu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yake taraktum fikum wa'irai lan tadullu ma tamassaktum bihi na bar muku wa'azi don ba ku sakewa muku kun riko rutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya abar cewa akwai sabit akwai nadik الثالث شيني الموت annahdi qur'an saboda haka tun da mutuwa an ce wa'azi ta to yaya za a yi wannan baka zama mai wa'azi ba har ya zama wurin baje koli wadda magana da kafada haka take mafi yawa haka suka kuma kure yana da kyau a gyara wannan kuma a kwanci Allah Allah ya kwanci to amin to tambayar alhassan ta gaba ya ce menene matsayin yin mamace sallah a cikin makabarta to malamai masana sun kasa abin sun ka karanta abu kasar khalil yana cewa wajazat da barakin yadda ya ta tafiya da yake yau sandowar nan ba wai na mu rika littafi ga nasu bane to anan sallah cikin makabarta an kai an kawo a kanta wasu malamai sun ce makaruhi ne kai sallah cikin makabarta mutlaqan da sabuwan makabarta da tsohuwa duk makaruhi na ai sallah wasu malamai suka ce makaruhi na a yi amma in makabarta tsohuwa ce har a jaza'u na matattu ya bayyana cikin amma idan ya zan jadidi ya ce sabuwa babu wani abu da ya shayi wannan ce babu komai sai anan wasu sun ce akwai illa wasu suka ce babu komai to malamai sun kwaɗaitar da mun ga sabani duk abin da an ka samu wannan ya ce akwai illa wannan ya ce babu komai to ga wanda ya ce akwai illa in kai akwai laifi ga wanda ya ce in kai babu komai gare in kai babu laifi to sai in ka bari ka ƙi ciki ka yi waje kana da illa ga kowa babu illa ga kowa saboda haka sai ka a yi waje sannan a shiga daga cikin makabarta domin yanzu an kore illa mutum ya yi ta tsabar babu wani laifi da shi wannan shi ko nan ka karanta littafin abin nan isa da saliki askari musamman in ka dubi fatahun zuwa shagin sa na ga waɗannan maganganu kamar yadda faɗa masa da tafsirin su Allah ya dace da mu da sawaba so amin to tambayar da karshe ko da kina jimala ya magana a kanta ya ce menene matsayin kuma yi mamaci sallah bakin makabarta Eh, ko bakin kofa daga waje yake to da fatar malam zai amsa mu waɗannan tambayoyi kuma da fatar Allah ya tabbatar da mu duka ga alheri yake ku futa lafiya mai sauran ku ni ne alhassan mai sai da littattafai bakin kasuwa argungu to tambayar mu ta gaba ana gafarta malam ta fito daga wato malam basiru mai sai da bakwai yadda zaɓe ra'ayi ne tambaya ta anan ita ce mallan kamar filin gaishe gaishe da muka yi gaida da yan uwanmu shin shari'a ta yadda da wannan ko kuma yaya a ƙarar ai mutum ya rike rubuta gaisuwa ya aika ma ɗan uwansa ko ta doki ko ta iska ko ta wani abu da sauransu sun kabin islami ana yi wani zarumi ka rubuta wata abin nan da yake a kai ma wani zarumi ɗan uwansa wani masoyi ka rubuta shi a kai ma wani masoyi dan uwansa musulunci yanzu kun bai ana wannan ba har ma ya halatta gare ka idan wani zai tafi a madina kai sa kuka kana ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu illa kuma abu na abin kwarai mutum ya aika ma dan uwansa gaisuwa ta wasiƙa da balle kafafe na watsa labarai da yake ji da kansa ka tsara dan zumunci da soyayya wannan babu illa inda akwai wani abu da zai shiga to daban amma bai aikata da zuwa ya halatta to sai tambayar larba adlama ta shi malam basiru ta ce malam kamar mijin mutum ko da ba ranar da yake kwana a ɗakin shi ba shin ya halatta mutum ya tarin da wani abu misali kamar abinci to adila in ki haka aiki ma ya rinki da haka haka ashe in ba ranar ɗakin shi ba ne to in kitta na gashi ba zuwa a kai mai ɗakin shi amma kada ya zan ki fake da wannan domin lallai saboda dalilin wannan sai ya zo ɗakin saboda haka a wannan in ki haka adala ya dace mutum ya taimaka a kyauta zubi ne ya zama sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam matansu sun san yana da bukata da zuma amma har yadda ba kwanan ta ba ta kanta mu zuma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin da su da shi yi kamar da yamma haka kasan an ba a nufi sallallahu alaihi wasallam ya dallata shi saboda annabi na bukata da zuba da ko kike kai da kike na kan mijin ki da abin da kike na bukata ki ba shi wannan ya daidai amma kuma kada ki ce ya zo dakin ki domin wannan amma in wanda yake dakin ta tayyar da ya zo dakin ki kuma wannan babu illa Allah ta muke mu to amin to malam da haka ya kamata mata sa'a sai dai na kare wani sati insha Allah za mu sake gabatar da wasu tambayoyi da masarin da suka aiko kuma malam muna godiya Allah ya saka alheri mu kuma Allah ya bani ikon amfani da abin da aka faɗa da haka nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أعوذ بالله من الشيطان rajin بسم الله الرحمن الرحيم جماعة ما alaikum الله السلام da sake مدى da ku a cikin wannan fili inda insha Allah yau ma kamar kowane mako za mu gabatar da tambayoyin da masu mu suka aiko kuma muna kira ga masu sauraro da su ci gaba da aiko muna tambayoyi saboda muna fama da karancin tambayoyi to a karmaka Allah tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito daga Hayatuddin Muhammad bin Ninkeli yake Allah ta malam yaya mutum zai cika sallar sa misali sallar isha'i idan mutum ya samu raka al karshe tare da liman so a hayatu dini kamar yadda ka ambata ko ka tambaya in ka duba cikin littafin risala samar bani wanda ke shagun risala na yin abi rubin kairawani wannan littafin in ka dubi shafin ka na ɗari da arba'in da tara zuwa arba'in zuwa ɗari da arba'in da takwas a ciki wannan babu da ke magana akan abin da shafi limanci sallar jama'a abin da wannan yake muna wato idan mutum ya je sallah liman sai liman ya ƙara sallah ɗin tare da shi amma kuma ko da yanzu zo liman ya fara sallah ya wasu raka'o'i ina malam yake cewa wa man adaraka raka'atan fa aksara faqad adaraka jama'ata wanda ya riski raka'a tare da liman daga sallah ta farilla ku ba sallar farilla ba ko da sallar idi ce sallar dai da an ka shar'anta a yi jam'i to ya samu raka'a ɗaya ko kuwa ya samu abin da shi daga raka'a to hakika ya samu sallar jam'i hukuncin sa hukuncin wanda ya samu sallar jam'i da kuma falalar sallar jam'i domin hadisi dai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin muwatta malik to abinda shi wannan malami yake cewa fal yaqbi ba'da salam al-imam ma fatahu ala nahwi ma fa'ala al-imam sai ya biya shi wannan mamu bayan sallama wa limami mai abin da kuce mishi zuwa ga gwargwadon ya dalilin ya aikata kira'ati wato a cikin karatu duk inda liman ya karatu ciki da fatiha da suwa shi ma shi karanta haka nan duk inda liman ya karatu bayyane ya karatu bayyane inda aka tashi a tsarta wa amma fil qiyam wal julus amma a cikin aikatawar tsayi da zama wadda ya ce fa يتكي إلى الباني المصلي وحده أيكن فا كما أيكن ميجينينا وند أمي صلى في كأي صلى بهاكا وند صلى دكسا دقود من كسا مرفع ديجا صلى الإشاعي إن كتاش ينزو فضائي ذا هجبا ثوى بعد نائي domin duk sallarta gaba ɗaya yanzu raka'o'inta gaba ɗaya duk ala'i na babu jana'i inda munawa ya raka a ƙarfi da cewa sallama sai ko za ka tashi ka biya don haka in ka tashi yanzu za ka raka a mai fatiha da sura kuma ka zauna ka yi tafiya domin ka samu raka a biyu sannan kuma ka tashi ka kawo raka a mai fatiha da sura ba za ka zauna ba sannan ka tashi ka raka a fatiha kawai sannan ka zauna ka yi tafiya ka sallama sallah duk mutanen da suka sifanta sallah waɗanda malamai masana suka yi bayanai bisa ga wannan tsari za ka samu an shiryar da kai don haka ka ci gaba kamar da an ka shirya da kai Allah ya shirya ne ka ci gaba to a kallon ya fi magana ala'i da bina'i da yana a ala'i da bina'i suna iya haduwa ga mutum amma inda suka haduwa shi kuma wasu wurare na ba kamar wanga wani na da mun kai magana ba misali ila mutum na ya yi haɓu kamar yake canza muktasar khalil idan ban manta ba in an ka samu littafin aka duba shahi na arba'in domin babu komai da kai sai majina to za a samu wannan magana akan bina'i da qada'i bari ma mu zo da nasu wadda nasu yake ambata nasin nashi da tare da ta zo wannan tambaya kai tsaye mai muktasar abin da yake cewa ko da mutum ba da shi da hannu haka zai gani insha Allah wa ta jama'a bina'u wa qada'u lira'if adraka al-wustayaini aw ihdahuma aw li qadirin adraka thaniyata salat al-musafir aw khawfin da fadari qaddama al-bina وجلس akhirati al-imani ولو lam takun ثانيته an aka duba wanda littafi insha Allah haka za a samu wannan nassi ya da mai muku ya faɗa ta tare da ka je da tambayar ga risala ta aga hannunmu abin su mai yake cewa idan jina'i da tsala'i suka haɗu ga mai haɗu wanda ya rufi ya raka'o'i na tsakiya guda biyu ko ya rufi ɗaya ko kuma mutumin da a zaune gida ya rufi raka'a ta biyu ɗin matafi aka yake da shi ko kuma sallar haufi amma ana gida da duk abin da zafi nan kaddamar gida misali ya bi liman ko da ya zuwa iska liman ya raka a guda sai bi shiga raka a daya ya raka a cikin fatiha da sura shi ko sai zo sai bi liman ga raka annan mai fatiha da sura ta ƙarshen waɗannan raka'o'i masu wata da sura aka yi wannan raka aka zo aka zauna da shi aka yi tafiya aka miƙe wurin raka'a ta uku ciwon gama mu sai haɓuwar gwarci nishi haɓon nan nashi da ya gurce mai to a ya zo yana zuba yana gudun bacin shahida masallaci ko ko tuhon sai da lawoci da baci jini ya kasa tunkuwa don haka sai su fito amma da sharuɗa sharuɗan da ake so fito wasa ya kasance dai bai yi tafiya mai nisa ba bai ba alƙibla bai ba bai yi magana da kowa ba sannan kuma ya zan bai na jifa ba sharuɗin da ila to idan ya zo ya wanki jininka bisa ga wannan tsari ya tsari ya komo ko da zo sai sami nuna sallar sallar alhalin shi doɗan sharuɗa da an ka ba shi da shari'a ya fi su bai yi ko guda ba to ka ganin shi mutum ne abin da ya haushi akwai tsaba'i a kansa akwai jina'i domin ko da ya zo neman ya raka a guda da shi ba to wannan raka a rankota sannan da aka tashi da shi ga raka ta uku ba aita da shi ba haɓa ya kammai ya koma ya gyara ya dawo daɗa ga ya tsakiyar sallah bai gama da baya ba bai gama da gaba ba to kaga an kace shi to shi an nassin da mun ka ja cikin muktasar yanzu wato kaga tambayar kama ka kawo aiki kusa da tambayar wanda ya tambaya an ka ba hukunci cikin risala yanzu ba ka je mun tambaya wanda ta shafi lawali wanda aka kira muktasar amma ba mu shi da hannun mu to amma can da shi ne littafin an ka duba abinda malla yake cewa wa'izar jama'a wa'izar jama'a bina'u wa qada'u li ra'isi a darakal wusta ya yi ni to kaga nan ya riski na tsakiya biyu au ihdahuma shi ya kuntum biyu ko ya riski na wusta ya yi domin wusta ya yi nan daraka a ta ƙarshen fatiha da sura daraka a ta farkon fatiha kawai to na abin da za shi duk abin da mallake kaddamar jama'a yanzu nan shi wanga bai dawo abinda a aikinsa in ya taho sai shi kawo raka azza wadda an fatiha kawai in ya kawo ta sai ya zauna shi tafiya nisa zai zauna shi tafiya domin yanzu kamar ka aji waccan raka'a da ya yi to yanzu ga wata in eh, yi ya yi kare sai shi nufi sai ya karanta fatiha kawai ya karanta fatiha ya yi ruku'i ya zo su jaddu kuma shi zamana shi ta hiya nufa zai zauna shi ta hiya domin ita wannan raka a ita a ta ƙarfiyar limani ne wajala ta fi a khirattin imani walawalan ta kun saniya ya zauna ga ta ƙarfiyar liman ko da shi ba ta duɗi ne ta ba ai shi salisa ta huta ta uku ɗine ta to a nan in ya gama tafiya ya miƙe sannan shi kawo raka'a mai fatiha da sura in ya kawo raka'a mai fatiha da sura sai shi yi ruku sai zo shi zauna shi tafiya in ya zauna ya tafiya sai ya sallama sallah kaga in mun ka dubi sallar da ta zama za ta ji na haini na abubuwa fi suke ne mai fatiha da sura farko mai fatiha da sura ƙarshe masu fatiha fatiha sun zan tsakiya sannan kuma ana iya mata wani suna ake mata umar julusa domin can da an kai raka'a guda da shi da liman an yi zama da shi da ya kawo raka'a kuma ya koma zaunawa da ya koma kawo raka'a kuma ya koma zaunawa ya sa ta ƙarshe ko mu zauna zama hudu ya wasan lanta da ya tana da suna biyu domin waɗannan kallolin da mun ka ambata maka nau'i goma na wannan nasi da ta na ga na mutasar wato sura goma malamai suka sun kashe suwa mana gare su don haka na muka suwa ma waɗanda ka zakwa zan suna da gwalgwalawa wato tura goma akwai al'arza gurguwa daga ciki akwai bunkun jinya wadda mai fata da tura za su koma tsakiya mai fata abu ɗai ta zangehe ne ba ta ita zangehe saboda haka a nan shi abin da ka yi tambaya ta ga tambayar kama da ta shigar to ta fi ɗaukar lokaci bisa da tambayar wancan domin fi kafa a cikin ta to da wannan ɗan ce kan mutum ya lokacin masu tambayoyi sai ka ci gaba to mala ina ganin wani masu sai dai za mu sake gidan mu waɗanda abin da an guda goma da tafi kuma muna fatan Allah ya da alheri da za mu iko amfani da abin da aka faɗa tambayar mu ta gaba ta fito daga shugaba Alhaji Usman Yaro Gulma yake zuwa ga filin tambayoyin addinin musulunci gidan rigon jihar kebbi allah ya ta malam shin waɗanne irin ayyuka musulmi idan ya aikata su ake la'antar sa kuma to yana son ya san yaya matsayin ita la'antar take ga musulmi to a kamar da alhaji usman wannan tambaya shi musulmi ko ni ya kamata ya jinjina da wurin da a majinjina kuma magungunan nan ko ko dai nafsin qur'ani ko nafsin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda malamai suka fitar daga cikin alqur'ani ko hadisi a cikin wani littafi da ake kira alkaba'ir wanda yi malamin ya hidda wannan littafi daga cikin littafi wanda aka kira alkaba'ir ya zo da wasu hadisai waɗanda yake bayani na manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zuwa mana wani tafsiri kaba'ira ta 44 wadda ke magana a kan tsinuwa cikin littafin mai madara-madara shahi na 164 ya ce manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce wani hadisi na wanda a ba dawo da ya suwa wato sibabul muslim fusuqun wa qisaluhu kufrun in dai dai mutum musulmi na to zagin sa fasiki ne ka ɗauko makami ka ta san mai kana da ɗan rayuwa kai ko ka ba shi tsoro ya gudu shi ne wani mahalaka to kafirci ne wannan ya kamata a dauki mataki ga irin waɗannan abubuwa Allah ya kare mu manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa ga wani hadisi wanda yake cewa la'anul mu'min ka qatli yake ce mu'min Allah ya la'ane ka to kamar ya kace shin to sai ce su da kita wannan hadisi bukhari ya fice shi kuma ya cikin hadisi cikin sahih muslim wato inda yake cewa la yakunu anuna sa'an wala suhada wala qiyamah wanda amma su ne da juna ba su zama ma su su balle ba su zama su da ni ranar alkiyama to wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da yake ambatawa amma akwai wani fasali can ƙarshe wato akwai wasu mutane waɗanda yake mun san akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma da kansa waɗanda gare su wannan tsine babu wata matsala manzon rahama sallallahu alaihi sallama ya sanar da mu don haka wannan malami ya bayani a wannan fasalin ce fasalin fi jawazi la'ana ashabil ma'asi fasali wanda zai a cikin halakkin la'anan ma'abuta sabo amma ba waɗanda a ayyanannu ba waɗanda an ka sani idan yi ɗaukin sarki cikin wani ƙur'ani ya ce ala ala ala anatullahi ala ya ce la'ana Allah ta tabbatar ma zalimin a canza aya ta mubahala kuma da cikin sarki ya ce in manarta hil da na ga Allah a nufin Allah alal kabiri mu zo mutu yan kan da kai yi mutum ya tsinewar Allah ga matsayi shi na ga waɗanda duru hukuna ba su nan ba ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ce la'ana Allah akil riba wa muwakkilihi wa shahidi wa kafir Allah ya tsine ma mai cin riba da wanda ka sa a cin riba da shi da su da mai rubutu annabi sallallahu da wasallam ya ce la'ana Allahu muhallal muhallalahu Allah ya tsine na wanda ke sakin mata uku ya shirya da wani ya aure ta don ya halatta mai ita wannan da ya aure ta don ya halatta mai ita Allah ya tsine shi wanda an ka halatta masu su ya aure ta Allah ya tsine shi in dai da shirin mijinta na shirin ya fito ta wajen mijinta amma mijin ta zan yana da niyya in wani wa'azi ne ke sakoki game da jiki ko ita tana da niyya in ta yi arna za ta mijinta wannan an ce wani ya tuha mai muktasar wani ya tuha mutsalikin albatin wannan ba kula da shi ba to sannan kuma ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma an zo da wasu hadisai wanda ake cewa annabi ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ya bada makaho gaban hanya wannan kuwa shahada malam ya ɓadda wanda a jahili ya kibara mahaifin Allah ya tsina duk wanda ya zagi sa ko uwarsa a wannan su Allah ya tsina duk wanda ya zo ma dabba Allah ya tsina wanda ya aikata aikin mutanen ludu ga wannan Allah ya tsina duk wanda ya zo ma boka ko ya zo ma ta baya da ta waɗanda duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba labari ya ce Allah ya fi ne duk wanda ta yi kukan mutuwa da rerawa ba hawa ya tobe an mutu Allah ya fi ne duk wanda ya shugabanci mutane alhali suna tsamarsa Allah ya ne mata da ta kwana mijin tana hutu da ita Allah ya ne duk wanda ya ji kiran sallah ya ji ana hayya ala sura hayya ala fala bai karba ba Allah ya tsine duk wanda ya yi yanka ba don Allah ba Allah ya tsine barawo manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wanda ya zagi sahabbansa manzo sallallahu alaihi wasallam ta halittar ya tsine ma duk wanda an namiji mai a yana sifar mata haka nan mace wadda ke sifar maza annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya tsine mata to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ah, ya tsine ma duk matar da ka barin hannunta haka nan ba ta kwaba miki lalle ba ta lalle ba hannunta da karaba ta karaba da namiji ba Allah ya tsine ma annabi ya ce annabi ya tsine ma duk matar da ba ta saka kwalli da bari idanunta kana namiji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta harshen sa ya tsine ma duk wanda ya bata mata ga mijinta ya zo kayan shukarta da sauransu manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ne duk wanda ya zo mace tana haila in ko ya zo mace ba gari ta ya ce ma duk wanda ya hana sadaka ta zakka ya ce ma duk wanda an ka jingina zuwa ga wani ubansa ko kuma ya ce waɗanda ba abin nan nasu ba to da wannan in mun lura an yi ta cinewa an yi ta gwada akwai halittun tsiniya wato ga asabul ma'asi to sannan fasali na gaba ba ta kaita da wancan domin akwai su biya an tsine na duk wanda koyi ilimi an boye wanda ke kitaran shi an boye wanda an tsine na duk wanda ya kwanci alkawalin musulmi to sannan fasali na gaba cikin wannan bai shayi na ɗari da sittin da shidda yake fasani sani أن لحم مسلم مسون حرام بإجماع المسلمين إن المسلمين بيقتلوا جنينسا عقارة كانسا حرام من بيجيك الإجماع المسلمين أما أنا حلقت أتين وما أبو تاسفه في نزل نزلي أما زن كانك لأن الله يزعل الله أتين الظالم لأن الله يتابع الله أتين مساكين ولأن الله يقول الله أتين مهوديا والنصارى نصارى إذا كنا ندي هذا من kamar كما su سؤال جهلي da abu da habi da fir'auna da hamana yana magana a kan su haka nan kabilar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsini ma kan su kan irin su da kawan da ri'ila da siya Allah kalli saboda haka magana tsinewa kariya da suke daban-daban ne waɗanda an rufi waɗanda an ba a sabon ma'afi ana tsini musu tsini kamar da zo Qur'ani kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amma ba wani mutum ka yake tsakanin karfi da shi karfi ne miki ga ta sabon Allah ba wannan shine an ka haram Allah ya a to akan Allah sai ci gaba da cewa bayan haka ga tambaya ta kamar haka malam menene ne ake nufi da tsari cikin harkar aure domin nake ganin wasu musulmi ba su iya tsare matansu daga fita ko ko abin bai da laifi ne ko kuma idan akwai laifi wani irin girma ke ga wannan laifi to a mai wannan tambaya kusan abin da ke cewa kila wato bai saurari da tafi mujaddadi shi Usman ba da tafi mujaddadi sun kai matuka da abin da ya shafi mutum shi kullum yallan sa farko yake ya ce matsari abin da ake ce matsari namiji ta almama ce ta tare gidansa يسافر أي يسافر سامجي بذات كتب سيد أوزن وأن لكم أجل من قلي أتاوى وزيك سعجر يدين أما بائكة حسابي فبذات إن كان كبا أعصيد أبن الإسلاحي لأنه لا أكون إن جاء هزاء هزاء السيئة وكما أنت سيئة إن يجب أن تكون في أجيبها حنة أنا فعيد هزاء جوان للمجدد في الإسلاحي ba ta ɗaga mai ta ga hanya ba su kallon wasu maza wanda ba na ta domin duk wanda bai san ji wallansa ba sallar ma tana rawa haka mujaddadi ya faɗa cikin littafin ba ko guda ba a nan idan mutum ya tsari iyalansa ya samu kansa cikin wanda zai tsallakaka gaban zafin Allah idan bai yi ba ya samu wani kansa wanda ya durguya ko ba tsari ba wai kulle ɗaya na ba zan ba ka bari masu su kusa amma kowa na shiga gidanka in ka yi haka nan ka koma yusu wato kai da yusu ne marfi kishi wanda ga bakin ƙofar aljanna an rubuta aljanna haramun ta ga da yusu shige ta wane ne da yusu wanda ke tabbatar da muni da wallansa musulunci ya hana yaro wanda ya wuce shekara goma sha uku ya shiga gidan da ba gidan ubansa ba a ƙa'idar musulunci ba wa da kasa gani ba ko da kasa gani haka na a ko a shi a wayewa a muna magana a kan abin da musulunci ya kuma lallai ne dole ne in ba a yi ba ko shi ko gani da abin da ke zai yi saboda haka magana ta kama kowa huska ga matsi da mijinta kowa a haɗa, sai yi haka nan kowane na shi wallahi ba daidai yake ba zai da ya rubuta da littafansa kuma ya zo ga hadisin manzon Allah hadisi ya bayyana cewa abinda alkhairin matsi matsi tana da fitara biyu القبر والزوج lokacin da aka ɗauko ta gidan uwa aka ta gani da gidan yi ta ƙarni sau dai ya halata idan uwayenta ko ɗiyanta ta shiga inda su domin a muktasar kalil in ban manta ba an yi wata magana a inda ake hukuntawa inda miji ya hana matarsa wasu abubuwa wanda shari'a ta ba su dama inda mai sarai ke cewa a can wani babu wanda yake cewa ya jibu ilmu mace na kuma ikatin lilwaɗar halal bali wannan babin wato abin da yake cewa wala hu man uha min asali kasuli in da kake kace miji na da masa hana mata tun abin da kake ka mai abin da bai cin wani ne ba yana iya hana ka shi miji na da wannan bana wani ne bai so kamar ruwa ko albasa ko hujul duk bai son ka to shi na da masa hana ta sai ita ba ka da masa hana ta suna da masu hana su shafa ruwa suna da masu hana su albasa suna da masu hana su yi sai dai ita ba su da damar hana su sannan ka duba mutu farsa na ɗari hudu da ta wani da haka kamata mu rasa a cikin wannan filin kuma da ƙarancin lokaci amma insha Allah idan muka samu dama na kuma zuwa za mu sake gudanar da wannan tambaya saboda malamin su ƙarar cikakken bayani akan ta da haka nake ke ba ku assalamu alaikum